kai matasa mu koma yaro ya buge mu kawai to nuna mana haka na ba da Abdulmajid Abdulmajid based on this action we got this mm, yanzu it's your right sun kaje sun ka gyara layi ah, ah, Come on.